Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Hawa kuma na iya samu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da baba yako makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan kungiyar shi'a sun yi zanga-zangar lumana a birnin eko ta da miko takardar kokensu ga daya daga cikin jigon jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar sai usman ahmed kabara da zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba daga nan kuma mu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun ghana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu aro ka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar wacce shugaban amurka donald trump ya zaɓo ta shugabanci hukumar leƙen asiri ta cia ta yi wa 'yan majalisa alkawari ba za ta dawo da shirin nan na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu musamman waɗanda ake zarge da ta'addanci amma kuma akai-akai ta ƙi yin allah wadai da wannan shiri cewa ya saba wa doka ko kuma bai dace ba. zaman sauraren tabbatar da mukaddashiyar daraktan hukumar likin asiri ta kasa da ake kira jina hospital wacce take niyyar zama mace ta farko da za ta shugabanci wannan hukumar ta bai wato ya baiwa jama'a daman ganinta wannan wato jami'ar likin asiri kenan mai shekaru 61 wacce ta kwashe kimanin shekaru 30 a wannan hukuma tana kaiwa wato makamai daban-daban har ta kai ga wannan matsayin sai dai tana aikin nata ne a bayan fage shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi a jiya laraba cewa iran din ta kuka da kanta idan ta fara kera makaman nukiliya biyo bayan janyewar amurka daga yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyan iran din shugaban na amurka ya yi wannan furici ne yayin da sauran kasashe guda biyar da suka hada da jamus da birtaniya da faransa da rasha da kuma china waɗanda su ma suka rattaba hannu a kan wannan yarjejeniyan suke bayyana goyon bayan su shugaban faransa emmanuel macron ya zanta da shugaban iran a nahiyar turai game da manufofin kasashen waje a fannin samar da zaman lafiya da kuma amfani ko kuma fanni na sasanta batutuwar siyasa. tsohon firaministan malaysia mahathir mohamed mai shekaru 92 da haihuwa ya ba duniya mamaki da ya lashe zaben da aka yi jiya laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya matar da haɗakar jam'iyyun adawa da ake kira alliance of hope sun kayar da jam'iyyar national front coalition wacce take mulkin ƙasar tun lokacin da ƙasar ta samu 'yanci a shekarar 1957 ana sa ran jam'iyyar alliance of hope za ta lashe kujeru 115 yayin da national front coalition za ta samu ƙuri'u 79 masana sun yi hasashen national front mai mulkin ƙasar za ta yi asarar ƙuri'ar farin jini amma kuma za ta ci gaba da samun rinjayi a majalisa bayan ta sake tsara taswirar ƙasar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun isa demokradiyyar jamhuriyar congo wato dr congo a takaice kenan domin yaƙi da cutar ebola yayin da jami'an gwamnati a yankin suke iya ƙoƙarinsu na daƙile annobar cutar ministan kiwon lafiya a najeriya isaac adewale ya faɗa a jiya laraba cewa najeriya ta ƙara ƙarfafa binciken lafiyar baƙi da ke zuwa daga ƙasar dr congo kana kuma najeriya na nazarin tura likitoci zuwa ƙasar su taimaka wurin shawo kan ebola a ƙasar hukumar kiwon lafiya ta who ta tura likitoci na fannoni daban-daban da suka hada da masu jinyar waɗanda suka harbu da masu wanda za su iya su hana yaduwar cutar a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo wani babban jami'in diplomasiyyar sudan ta kudu a amurka ya kira sake tunani da amurka ta yi akan taimako da take baiwa sudan ta kudu wani kuma baya ne ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar jakada gordon boy babban jakada ne na sudan ta kudu a washington ya faɗa cewar wata sanarwar da fadar white house ta fitar a shekaran jiya talata da kakkausar kalamai akan sudan ta kudu tana da mummunan tasiri ake nan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu bude da rahoton zanga-zangar lumana da 'yan kungiyar shi'a suka yi a birnin ikon najeriya ga baban gida jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton We are all ɗaliban malamin addinin islama kenan sheikh ibrahim azazaki ke zanga-zanga a gaban gidan jagoran jam'iyyar apc chief bola ahmed tinubu a birnin lagos mabiya ɗariƙar na shi'a da sun gudanar da wannan gangami ne domin gabatar da wasikansu na koke ga gwamnatin tarayyar najeriya ta hannun jagoran jam'iyyar apc da ke mulki a ƙasar bisa zumar gabatar da wasikar ga gwamnati na neman a sako jagoran nasu wanda kotuna suka ce sun ba da umarnin a sako shi amma kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta yi biris da umarnin na kotu malam muftau idris zakariya shine jagoran 'yan kungiyar da ke yammacin najeriya eh to mun kawo wani wasika ne da muke son mu ba tinubu cewa ya sa baki cikin wannan magana na malam hafiza hulla wanda buhari ya kulle buhari ya ki sakewa saboda kar buhari ya rusa wannan jam'iyyarsu na apc mu dai mu ɗaliban malam ne kuma malam na hannunsu an harbi malam an ke a kai shi asibiti kun ga izan wannan dan taliki ya rasu shi ke ba mu umarni mu duka miliyan 21 kaga kenan izan sun kashe shi da gangan suka kashe shugaban da ke shugabantar mutum miliyan 21 ka san duk wani abu na iya yawo tunda wa zai sawata ma mutane miliyan 21 bayan shi shugabansu sun riga sun kashe shi ko baka lura ba shi yasa mu muke ba su shawaran kar su yadda ran wannan dan taliki ya salwanta a hannunsu su sake shi da gaggawa mu kai shi asibiti a yi mai jinya sauran hakkin mu da muke bin su kuma mun je kotu to kowane mahimmanci wannan gangami nasu zai yi ga ci gaba da tsare jagoran nasu da ake yi ga dai malam nura waziri daya daga cikin masu zanga-zanga kaga wannan abun yadda ya zo tun daga farko an so ne a saka ta'addanci a ciki da ba addini muke ba abubuwan da aka yi mana sai mu ce za mu ɗauki makamai amma saboda addini muke yi kuma Allah ya ce mu zamana a cikin masu haƙuri sai muka bi ka'idan dokoki shine da har muka je fari mun kai takarda wajen eh, kwamiti na kare hanci dan adam komai ba su komai a kai ba mun je majalisa mun kai korafi ba ta yi komai a kai ba mun yi kwana fiye da ɗari muna dukan kwalta ba abin da ya faru to mun rubuta takarda su jam'iyyar nan akan cewa ku fa ku ne kuka kafa gwamnati da cewa za ku ɗaukaka darajar mutane a ƙasar nan wannan ma ba abin da ya faru to duka dai abin dai mu dai abin da muke so mu tabbatar ma 'yan najeriya shine mu ba 'yan ta'adda bane kuma ba za mu ɗauki bindiga ba a kwanan nan daidai tsohon jakadan amurka a najeriya john campbell ya yi kira ga gwamnatin najeriya da ta hanzarta sako sheikh ibrahim alzazzaki tare da gargadin gwamnatin ta najeriya da kada ta bari malamin ya rasa ransa a hannun jami'an gwamnati domin kuwa hakan na iya tunzura wani sabon rikicin addini kwatankwacin na kungiyar boko haram babin ya jibrin murya amurka daga lagos Vegas. kafin ku ji shirinmu na gaba ga wani faifai da ke bisa injin. ya rika bai son sake ba mu ba ka baban bai ha na yi lahiya ina ce da ha na lahiya sauka da girma ya rika bai son sake ba mu ba ka baban bai wasan dare ta iya Kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ba ta kashi ya rika bai son sake ba eh. mu ba ka baban kubuta daga sai mu kurna. Ekwairo na, roƙon ka sai mai. daga sai mu kurna. Ekwairo na, roƙon ka sai mai. Eh, ni ga zake ya ni ka cewa don ba ne bauta ka banza. Ta da do ka kulla waka ƙari ni kai in dora amshi kai na bugun toho da hauni. Tilar ka kai zaman hmm. wata rana son ka kai don a yi ma gudunwa daɗi gare ta ko ne ina ne ba ko dai baba kyale mu da shi eh baba kan magana eh na da eh in dauke haka nan da yara bai san zake ba eh. ga ga shi na tashi bisa ne ya ka tabbata in ga ba wa da na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa kariya kai wasu goma kwairo eh. ya ka bai san ke ba eh. akwai wasu ragayen fadawa sun game ba ɗai na zaɓe. Da lantaji da ji duka babu mai kyauta a nini. in eh, gulgule da mazalla. To Allah ji kan marigayi dan kwairo da tawagar su har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani amma duk da kasancewarsa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen turanci wanda a hausance sunan littafin waka a bakin me ita ma'ana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho. To salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Da muke magana cikin shirin nakasa kasa ba kasawa ba. sunana Abdulrahman Awal. Abdulrahman barka da warhaka. Barka mu malam kabara. Yawwa mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa me da menene yasa ka rubuta da sauransu. Shin da farko a dan takaitaccen bayani wane ne kai ko kuma me tarihin ka? Eto eh a takaice dai ni makaho ne a jihar Niger wanda kuma ina Eh, ina a matsayi na kakakin eh, kungiyar makafi na ƙasa ina ciyaman na kungiyar makafi na jihar Niger ina mataimaki na musamman ga gwamnan jihar akan abin da shafi na kasassu mm. ina kuma ceo na kamfani na mai suna mashura investment limited mm. ni kuma malamin makaranta ne kuma dai ɗalibin ne da da haka. To kenan dai da ka fara da cewa kai makaho ne to makantar kawai a ida take na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba na ga ka mafi kowa gani. <laughs> Shi ne dan nan ne babban gani zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa. To da farko ka an ce ka rubuta wani littafi wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari eh sunan littafin the blind man's perspective hmm. wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai musamman al'ummar arewa akan abubuwa da yawa ba su sani ba akan makanta. Ah, in ban katse ka ba kafin ka ci gaba ka ce blind man perspective wato kamar wani wani eh. wani bayani daga wanda yake da wannan makantar ga bayani daga bangare na. Na'am. Eh to ci gaba da bayani ka eh. na gane. So wannan littafin abin da ya sa na rubuta shi hmm. ni dai na zama cikin makafi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kuɗi sun ɗauke mu ‘ya'ya kamar yadda kowace ‘ya'yansu suke ‘ya'ya mm. kuma suka kula da mu suka nema ilimin duk yadda za su tarbiyyantar da mu dai ya zama na mun rayu cikin ‘yanci mm. da kuma walwala. Mm. So da na kai na haka na zo na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya. Mm. Na yi yawo sosai. Mm. To kuma wuraren da na je da yawa sai in gan ko da zan je Lagos ko Port Harcourt ko Omis mm. ko ko ina. Idan aka gan dandazo na nakasassu ko makafi waɗanda ko suke barace-barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da wani abu. sai in ga makafin mm. arewa ne to sai na zauna na yi e tunani na ce to e ni din nan menene ya e sa ne abun yake haka kuma me zan iya yi akan haka to da na yi tunani me yasa abun yake haka sai na yi tunanin cewa idan da abun da yasa abun yake haka mutanen kudu sun more wata ilimi wanda mu bamu mora ba shine me wani ilimi ko sun sun nemo ilimi yadda za su tarbiyyantar da wa'annan 'ya'ya makasin nan mm. su zama mutane masu dogaro da kansu mm. don su iya ɗaukan nauyin kansu mm. mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba to sai na mm. tunanin to me zan iya yi sai na ce to bari in bari in rubuta wannan littafin dan ya gaya ma mutane ko wanda suke da 'ya'ya makafi yanzu ko waɗanda suke da iyaye makafi ko waɗanda za su zo su haifi wasu 'ya'ya makafi nan gaba tun da wayannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'an bane cewa Allah ba ni da dan mm. nan kan zo ne lokacin da in Allah ya ga dama ya mm. baka irin wannan dan wani ma zai zo da idan ne sai daga baya matsalar ta zo ta wani abu mm. eh, So so ta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa har da wannan littafin to ko da ya tsinci kanshi akan hanya ga shi ga makaho zai san yadda zai taimake shi idan Allah ya zo haɗa shi dangi makaho ne zai san yadda zai taimake shi dan ka san abin da muke fara shi musamman makasin arewa ya wuce ka'ida Mm. wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba ko da sun so su taimake mu mm, ta yaya kake ga kamata a taimake mutane in sun so su taimake mu sai ito gaskiya kaga kamar tare mu akan titi mutum ya ba mu sadaka mm. kaga ba taimakon mu bane tsakanin da Allah dai kawai dai ka mu tuwo ne amma ka karbe wani wani abin da baka da amfani shi inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai inda me zaka iya yi in suka ce kai inda me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai ka ga ka rayu dan ba zan manta ba ni na game da wani makafa mai digiri dan uwan shi eh, ya kai shi makka ya kai matan shi makka saboda matan shi mai gani ce amma wajen tana mace mm. sai dauki jagora kuma don ya jagoranci wannan makaho mm. ya biya mashi kuɗin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi mm. amma da ya mai hakan nan gaba ɗaya wannan dan uwan nashi akwai abin da zai iya da in ya samu jarin dubu ɗari biyar ma mm. in Allah ya zai fita talauci dan uwan nan bai yarda cewa zai iya wannan abin ba jin yake gara da ya sauke ne wajibci nan dai ya kai shi mm. makan nan da ya dawo saboda haka da ya dawo sai ci gaba da bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin yanci da walwala yana kuma yi mana wannan dan uwan nan addu'a na Allah ji kan shi ya rahamshe shi idan wayan da suka tattaru su ne tunanin su ta rubuta mm. wannan littafin mm. wannan littafin da na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare mm. wata bangare na ba da tarihin nima rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na mhm. na zo makanta ya je kama ni mhm. wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau eh kaɗan daga ciki ya aka yi larura eh kafin mu je ɗan gaba kaɗan ya aka yi ɗan tarihin naka mu ɗan jimu ma a nan cikin na kasa eh to lalle tarihi na dai ni an haife ni lafiya kai da idanu na guda biyu mhm. ana nan wata rana sai aka gan wani abu kamar ƙasa-ƙasa a ido na a je a bincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da san wani abu bayan ido ɗaya har ya kumbura ya fashe saboda ashe cutan kansan ido ne nake da shi eh. to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi eh, cire wannan idon na farkon aka mm. fara tsallakawa da ni a kai ni london a kai ni can a kai ni nan a kai ni can mm. daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma mm. saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a kwakwalwa ah. aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai na zo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha kenan dajin ya mutu shi kenan sai na zo na na rayu je lokacin kana shekara nawa ya eh, gaskiya da idan ya karkare gaba daya dai duk ba wuce shekara daya da rabi ba Allah sarki eh to to da ka taso dama iyayen kana da hali ne na wajen yadda suka dau nauyin karatu na ji kace aka kai ka asibiti da sauransu eh gaskiya lokacin da aka kai ne lokacin da wannan abin ya taso hmm. to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma kaga in ba riga na yi shi ba zan tafi ba mm. dan a ranar da aka ce London za a kai ni mm. babana ya ce a ranar nan ba yadda wata naira hamsin ta kan shi mm. kuma gashi an ce in ba kai ni London ba na da sati biyu zan mutu to fa to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawuna ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta tsari na kasan nan hmm. a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya masu hmm. wani family ne na Ibro family hmm. yadda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da eh Cecilia Ibro eh eh to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawuna ya kai hoto na wurin shi yana ganin shi subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba Allah sarki sati biyu zai mutu ah. shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da ta shirya ta karye a a mana duk abin da muke so. O oh, lokacin ita Cecilia tana London din lokacin. Lokacin tana London da zama lokacin. Ikon Allah. To haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar hmm. babana ma da ya samu min admission a Pashali School for the Blind na Lagos. Da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni yan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa maka ku za ka kai ma ba su kashe shi ko? To in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi. Sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana mana sauti da kuma Mustapha Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida Usman yanzu kuma ga rulon Muktar Abbas da labarun da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Za mu so sharhin jaridin na yau ne da Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana, wadda babban labarinta a yau ne ba za mu yi wa sarautar daular asantiman makarkashiya ba. Jaridar ta ce shugaban ƙasa na Nadu Danko a ya ɗau wani mataki wadda zai sanyaya zuciyar babban sarkin asantawa asantihi ne otunfuwa sai tutu na biyu game da zargin da ake cewar wasu na hannun daman shugaban saurin kayin yin makarkashiya da ikon da shi asantihi ke da shi na sarautan Golden Stool. A bayan jaridar wannan labarin ne an kaddamar da wani shiri na sadar da manoma da kasuwannin duniya. Jaridar ta ce wannan shiri ne da ke bukatar inganta sarrafar kayan gona na ɗiyar Ghana yadda kuma tare da kuma yunkurin sada su da kasuwanni na gabas ta tsakiya. Shi wannan shirin ne aka kaddamar anan nan birnin Accra. Danida tana tallafa wa customs. Jaridar ta ce sashin custom na hukumar nan ta karban haraji a jiya ta kaddamar da wani rukuni na amfani da karnuka inda za a rinka amfani da karnuka ba bakin iyakokin kasar domin kiyaye shigowa da kayayyaki da ba a bukata da kuma sauran magungunan da ba a bukata. Yanzu bari mu duba sauran ƙananan jaridun ƙasar. Daily Searchlight NPP ta yi tir da Allah wadai da harin da aka kai wa 'yan jaridan nan. wata hajiya fati mambar jam'iyyar npp ita ce ta kai wa ita wannan 'yan jarida farmaki har da marita. har yau dai a jaridar ta daily satellite kungiyar malaman karantarwa ta dakatar da mambobinta saboda sun buƙaci a yi bincike a badakallar ba da visa The informa Headquarter NPP ya zama cibiyar ta'addanci. The Herald, gwamnati, ta kau da fiska daga aikin gyaran Kotoka Airport da tsohon shugaba Muhammad yake yi. Sai kuma jaridar da event. wadda ke da labari kamar haka za a yi zanga-zanga a kan gwamnati game da binciken samu mai har yau dai a da event kai wa 'yan jarida hari farmaki ne akan demokuraɗiyya today wayomi ya nemi mafaka a kotun afirka Ridwanon Lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga rayoyin da ku masu kuka aiko mana Salamu alaikum biyo ya hausa. sunana usman daga jihar adamawa a jimeta yola angon masu kare Allah mu muna kira da ma'aikata wanda abin da ya shafa ta gefen tafsin shadina su kawo ƙarshe wannan kashe-kashe da ake yi Allah muna roƙo su karfi mai da abin siyasa ne Assalamu alaikum sashen Hausa rajuwan Amerika <clears throat> sunana ɗan da da kadara jihar Niger Najeriya a halin gaskiya ina kira ga gwamna jihar kaduna eh, malam air fayi akan maganganun da ya faɗi akan batun sanatocin jihar kaduna gaskiya kamar mutum kamar gwamnan jihar kaduna a ce shi ya yi wannan maganganu wanda zai kawo fitina a najeriya gaba daya ba jihar kaduna kaɗai ba gaskiya ya kamata ya yi nadama da maganganun da ya yi ina kira da shi don allah duwan nabi wannan maganganu da yayi bai dace da shi ba assalamu alaikum sashen hausa muryar amurka sunana muhammad gano gashiya yau ra'ayina shine shahararren shehin malamin nan na kano wanda allah ya masa cika allah ji san shi allah ya ramuse shi wannan duniya ne suka yi asara ba ma najeriya kadai ko abin nan ko kano kadai ba ne da farko dai na bala bunu bala ina jihar borno ina cikin local government jere shi ne korafi na gaskiya jami'an tsaro har ga Allah a yanzu ba sa aikin da ya kamata muna cikin jere amma za a zo har cikin da za a zo a dokar shanu kuma ga sojoji jami'an tsaro har ga Allah ana ji ana gani za a bari su tafi da shi bai kamata ba wannan a matsayinsu na jami'an tsaro na kare haƙƙin talakawa yanzu wannan aka ce babu shanu irin wani wanda za su ba har cikin gida sai an an shiga an ɗauka. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakaninsa da shugaban kuri ta Arewa Kim Jong-un nan da kwanaki uku. amma dai ba za a gudanar da taron a yankin koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba trump ya yi waɗannan kalaman ne ga manema labarai a fadarsa ta white house jim kaɗan bayan koriya ta arewa ta sako wasu amurkawa guda uku da take tsare da su mujallar wall street journal ta faɗa da yammacin jiya laraba cewa akwai yiwuwar a gudanar da wannan taron kolin a ƙasar singapore wace shugaban amurka donald trump ya zaɓo ta ta shugabanci hukumar leƙen asiri ta cia ta yi wa 'yan majalisa alkawarin cewa ba za ta dawo da shirin na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu musamman wadda ake zargi da ta'addanci amma kuma akai-akai ta ƙi yin allah wadai da wannan shirin cewa ya saɓa wa doka ko kuma bai dace ba. shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi a jiya laraba yana mai cewar iran ɗin ta kuka da kanta idan ta fara kira makaman nukiliya biyo bayan janyewar amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyan iran ɗin tsohon firaministan malaysia mahathir muhammad mai shekaru 92 da haihuwa ya ba duniya mamaki da ya lashe zaben da aka yi a jiya laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya to madalla da daga yanzu kuma nan mu kawo shirin gaba sa sai an jima ku je wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baya ko makiyar da ya taimaka mu gabatar da shirin da sulaiman abu da ya bada umarni da injiniyan mu john collins ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.